kawai mun mu a cikin ɗaki nake amma yarinyar nan sama da awa ɗaya ta ƙi shiga ɗaki har yanzu ni fa tunani nake anya wai kallo ma take yi kuwa ha nake tunani wallahi kuwa ina so. Auta, dare fa yayi. Ke duk sun dare yayi ba? Na sani mana, shi sa na gaya miki. Duba abubuwa ki gani karfe nawa. Ke za a tambaya? Tambaye ki, kina tambaya na? To karfe goma ne yanzu. To na ji me zan yi? Ko ki koma wancan falon, ko kuma ki kashe ki je ki kwanta, domin bacci nake ji. A gaskiya matar yaya akwai shirin da nake so in kalla. Gaskiya ki haƙuri. Auta, ni kike mai mana magana? Ina magana kina magana? Ki haƙuri matar yaya. Zagon ƙasa ne. Ni ba yanzu zan kwanta ba sai karfe sha biyu. Ke, auta, me yake har yanzu baki je kin kwanta ba? Ido na a bushe ba yanzu zan kwanta ba don in suka gama wannan ma akwai nufin fim ɗin da za su to ni zan jika miki idan nan naki na rantse da Allah an baki je kin kwanta ba sai na ga yamma yanki cewa wannan laifin da ya ce in kika sake zai mai dake kawai sai ya mai dake kin san dai zaman kauye ba cin shawarma ba cin boga ba kwanciya a AC ba cin daɗi ba cin indomi da kwai ba cin komai da komai wallahi ba ki kwanta ku jaka mai ba ko ke fa Barkar ki dida. Wani irin kalamai kenan kika ji ina yin ji daddare? Kalaman soyayyar da na ji kina yi ina ma a ce yayi kike yi wa. To waye ga miki bayan ki nake mawa ba? Yayin da baya nan. Shikenan kuma idan baya nan shikenan ba zan yi waya da shi ba? To ba damuwa in ya da zan tambaye shi irin daɗin kalaman da ya ji. Ke kar ki kuskura kar ki sake Tsakanin ni da shi ne shi yake auren baki kike auren ba da ka ki fita ido na rufe. Lafiya kuma sadiya me ya faru? Wani yarinya auta ne. Ban ganta muka yi da kai je na ji tana ikiran sai ta gaya ma Abdullahi. Eh? Ban gane ba. ko da da abin da muka faɗa jiya da ta ji wato yarinyar nan fa hankali da hankalin ta sarai amma na san yadda zan mata ga ta nan duk abin da yanta ya ce baya so shi take yi juyo ki kalle ni kuma ki saurare ni da kyau kina ji na an ce min kin sake laifin da yanke ya hana ki ko kuma kin san dokar da ya kafa miki ta ƙarshe in kika sake yin wannan laifin zai mai da ke ƙauye wallahi tallahi in kika sake yin irin wannan abun wallahi tallahi sai na ga mai amai da ke ƙauye kuma kuma ki sani ba za ka ki kara magana daga nan har awa 24 in ba ka ba wallahi tallahi sai na faɗan mai na yarda wallahi in dai ba za ka gaya yaya ba ba na son in ji kana maganar ko mata ƙauye ne kai haƙuri ka ji an ji sai dai ke ma in zaki kulla bakin zaki gaya mu kowa maganar cikin gidan nan ba kowace iri ce na yarda dama zan tambaye shi ne in ji irin daɗin da ya ji a lokacin da matar yaya take gaya masa maganganun na amma na fasa kin ma kanki daidai da kika fasa kun ban san sake jin wata magana daga bakinki daga nan awa hudu ki kama bakin ki kuma kika sake magana hannun da awa hudu wallahi sai na ga mu kuma sai an mai da ke kauye ya zama dole yaro da kake jini ma hakan haka nake duk inda ka taka zan iya ta yawwa salamu alaikum ah, Babalu, eh, a ida manka. Mm, mm, mm. Baba lafiya? Eh, eh na fi lafiya, ba lafiya. Wannan yaro tun da ya fita fa har yanzu ban sake ganin shi ba. Dan eh, liti. Dan liti? Eh. to ina je? Ina ni sani, yana birni. Ha to baba birni gurin wa zan ci abu. Ina ni sani. Yan ce dai yana birni, to birnin ne ban san wanda birnin bane. tunda kai dan birni ne ka shiga birnin nan ka je Legas ka je Enugu ka je Fatakwal ka je Akwa Igwam ko ba haka bane ga duk ka san biranen hmm? an taba ce min ma ka taba zuwa Kano yan kura to ka gani shi ne sai in same kan dauke ka biya mana mota zuwa mu da dawowan mu da abin da zamu cin ala hore mu je dibo wannan yaro tunda abokinka ne to baban maka je birni ta yaran fara neman shi haka ne to amma ai matambayi ba bata kawai babu sai mu je birni mu dinga tambaya ina zamu ga wani ina mu ga wani yaron nan akwai kamanni akwai kama ai ƙarshen ta muna shiga birnin ma ji ya ce anya wannan ba baban dan liti ne ai da kama eh <laughs> to shikenan akwai wanda na sani a birnin ka je to sai mu san za mu fara magana ta kare fakat arifa salatu to alfarma na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam insha Allah za mu shiga lafiya za mu fito lafiya to ni ma dama ina jiran su iroro ne wanne iroro iroro dan gidan je kalla ya maya shi nike jira shi nike jira za mu je wani to ka ba hankali da hmm, ka ba hankali hmm. ina jin yadda kuka yi da shi sai zafa nake ta yi ni ba ma wannan ba gashi na ja miki kin canza zaki san satan ɗakin ki gaba daya in dai din wannan ne karka da mu na san da zan yi da shi gaskiya ni fa ba zan yi tafiyan nan ba gobe me yasa saboda zan tafi neman magiyar mai gaskiya amma kuma ka ce mun kun gama da ita eh mun gama da ita amma akwai wasu abin da zan ansa ni. ba ka samu kuɗi kwana biyu ba me yasa zaka tafi yawon neman ta Aha, ba kuɗi ba ne akwai wasu kaya ne da na siya a can garin su wanda zan kai mahaifiyata su ne sai na bata su kuma yanzu gaskiya dole in tafi neman ta amma in dindin wane ne karka da zama kuɗi ka ƙara siyan wasu kayan ba a ko ina ake samun su bane ba za a iya samun su a nan Kaduna bane a can ma sai na sha wahala na same su Don haka dole an je in neme ta dan Allah dan annabi karfa mana asiri saboda wallahi in baka tafi nan ba yanzu asirin mu zai tuni zai fara zargin mu na ga alamar birnin ne ai na ga alama na ga alama ai irin wannan gida kamar gidan tsuntsaye kuma mutane ne a ciki Allah Allah wallahi da kiyaye yawa ga wasu matasa nan eh bari in dan tambaye su in ji to Allah zai sa su gane tun da su matasa ne ko hmm? idan sun gama tarihi kenan an wuce gurin ke mu tafi da shi eh, eh, eh bari in gansu to gansu eh bari in gansu wallahi ma ali barkan ku dai ina eh, gajiya Allah sallama ake idan an zo. Eh? Sallama ake idan an zo. Kai wani gurin sallama ba ta yiwa. Malam ba ka san damuwa ta bane. shi yasa ko na yi sallama ma ba zan iya cika ta duka ba malam ga ka lafiya lau kai ba eh. kuturu ba komai ba eh. kamar mutane sallama mana a in aka ce hankalinka a tashe yake An magana kuturu ko kanan na ma bai taso ba da Allah tambaya nake akwai wani yaro ana ce mai dan liti to ba dan liti na aka haife shi ba ni ne litin ɗana ne abin da yasa har nake tambaye ku na ga shi ma ya ɗan tare gashi haka irin naka shi ne sa ko Allah ya sa kun gan shi wani dan tumu dan bulillike haka kamar yadda kake da gashin nan to baka da nan shi ko wani abu mu kira ma shi na'am baka da namban wani shi kuma me ya kawo waya a ƙauye mu mutum ɗaya taɓa waya a ƙauyen mu mai unguwa to yanzu dai baba me kake nema a gurin mu shi yaron nake so in Allah ya sa kun shi wani dan dan tumummike haka mai dan tarin gashi haka to mu da bamu san shi ba bamu san gidan da ya zo ba ta yana aka yi ya eh, haka ne kai ma din naga ka dan yi tarin gahi ne na ɗauka ko kun haɗu da eh. zagon ƙasa ne